mutane da yawa idan sun kawo mana kuka na hargitsewar al'amura da rikicewar al'amura mukan yawaita ce musu yaya hidimar su bangaren salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam eh to ba wai da wasa ake yin maganar ba abu ne wanda mu ga ne ba jiyo ba alhamdulillah ba zuwa zaka ga account ɗinmu da kuɗi da yawa a ciki ba amma dai babban abin nema shine ne ah, wato ka fara samun nutsuwa a cikin zuciya da rayuwa kwanciya hankali sannan kuma duk abin da ya taso maka ko menene kuma ko ya kai nawa ya zama ba zai ɗaga ma hankali ba da taimakon Allah Allah zai hore yadda za a yi ba tare da ka je ka miƙa hannunka gurin wani ka ce taimaka maka ba to ko wanda duk ya riƙe salata annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ya huda shi to kam duk abin da zai taso masa duk abin da zai taso masa da izinin Allah ko na nawa ne kuma ko bi aje komai ba to da izinin Allah ta baraka wa ta'ala Allah zai hore yadda za a yi eh, mu a haka ganau ne ba jiyo ba shi yasa ko da yaushe nake rantsuwa cewa wallahi tallahi duk mai yawaita salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk sanda wani abu ya zo ya zame masa damuwa duk sanda wani abu ya zo ya zame masa damuwa ya zama ka kwana da shi ka tashi da shi ka kwanta da shi to wallahi tallahi kai farin ciki wannan abin samun sa ya zo dan Allah ba zai bari wannan abin ya dame ka ba fatiya waka kuma wannan abu ne da yake tabbatacce cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya gaya wa sayyidina ubayyu dan ka'ab da yace zan sanya salati na duka gare ka ya ma'aikin Allah alaihi salatu wasalam manzo Allah sallallahu alaihi alihi yace idan tukfa maka in kai haka kuwa duk abin da ya zame maka damuwa za a ishe maka shi ni wannan na jajjarraba a kan kaina ba su ɗaya ba su biyu ba na lura duk abin da ya zo kai duk abin da ya zo ya zame min damuwa to in Allah yadda samun abin ya zo E, duk abin da ya zame min damuwa ya zama kwana da shi in tashi da shi ina tafi ina tunanin sa to in Allah yadda zan samu abin kuma ba kowa bane wannan salatin ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim shine gauran salati da ake cewa shi ne to ba shi kaɗai ba duk wani salati na manzo Allah da za ka yawaita shi wallahi duk abin da ya zame maka damuwa to abin nan za ka same shi ne ko me saboda haka inda gaske kake kana da damuwar damuwar ta dame ka to a ganka ka hidimta a janabin salati annabi Allah ba mu ikon hidimtawa a janabin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ya hore mana yawaita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da barka annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa ala bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wannan aiki yadda ake yin sa salati ne na annabi sallallahu alaihi wasallam alamu sallallahu alaihi wasallam muhammadin wa alihi wa sallim wanda ake <coughs> ake ce ma goran salati to wanda yake son yayi aikin sa wannan akwai ayyukan sa iri daban-daban akwai wanda suke yin na shekara ko suna nan yanzu suna watan muna watan bakwai watan rajab kenan kullum suna dubu bakwai bakwai za a shiga sha'aban za su koma dubu takwas takwas wanda tun muharram maka faro aka faro wannan to ah, wanda suke wannan su ba su da bukatan wannan aikin su ci gaba da nasu wanda kuma yake gani yana da iko zai yi wancan din yayi wannan to duka ah, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna suna yauwa sau da haka shi ma za ka iya haɗawa wanda kuma bai samu wancan ba to kada ya bari wannan ya kubuce mishi ana yin salatin ne <clears throat> kullum dubu biyar da ɗari takwas da casa'in da biyar dubu biyar <clears throat> da ɗari takwas da casa'in da biyar kullum dubu biyar da ɗari takwas da casa'in da biyar to za ka yi kwana arba'in da ɗaya kana yin wannan aiki za ka yi kwana arba'in da ɗaya kana wannan aiki kullum za ka yi kwana arba'in da ɗaya kana yi so da haka mutum zai iya wato lissafawa yadda lissafin zai masa sauƙi uh, yau muna sha tara ga watan rajab mutum zai iya farawa yau ko gobe idan ya fara gobe kenan zai gama ɗaya ga watan azumi kwana arba'in zai gama ɗaya ga watan azumi ya haɗa so da haka eh, ɗaya ga watan azumi kwana arba'in da ɗaya in ya fara yau sadaka haka in kuma gobe ne ala ayya halin dai kwana arba'in da 41 ake wannan aiki Allah ya datar da mu ma'assalam